ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا waɗannan da kuka ɗauke su a matsayin matsibinta lamarinku koma bayan Allah bayi ne irinku ban shaida musu halittar sammai da ƙasai ba yayin da na halicce su ba su kasance samamu ba a lokacin kuma ban shaida wa sashensu halittar wani sashe ba, ni ne makaɗaici da halitta da gudanarwa, kuma ban kasance wanda zai ɗauki masu ɓatar da mutane cikin shaidanun mutane da aljanu a matsayin mataimaka ba, ni mawadaci ne, ba na buƙatar mataimaka.